'Yan Kaniwood sun sha zagi da Allah wadai bayan da aka yanke wa moɗa ƙafa. 'Yan Kaniwood sun sha zagi da Allah wadai bayan an yanke ɗaya daga cikin ƙafafun fitaccen jarumin wasan barkwanci Sani Idris Moɗa. An yanke ƙafar ne sakamakon rashin lafiyar da ke damunsa. A cewar masu zagin, tun da moɗa ya kwanta jinya babu wanda ya taimaka masa. wasu kuma cewa suka yi dama 'yan kaniwood ba sa taimakawa 'yan uwansu masu neman taimako sai dai sun fi inda za a ɗauke su hoto a nuna wa duniya jarumin sani idris da aka fi sani da moda ya daɗe yana kwance a asibiti ƙarƙashin kulawar likitoci bayan ciwon da ke damunsa ya yi tsanani moda na fama da matsanancin ciwon sukari diabetes kuma an kwantar da shi a asibiti tun shekarar da ta gabata. Halin da jarumin ke ciki ne suka jawo wasu kafafen yaɗa labarai da ma'abota rubutu a dandalin sada zumunta suka fara jita-jitar cewa moda ya mutu a cikin watan Mayu na shekarar 2018 kafin daga bisani ya fito ya bayyana cewa yana nan da ransa. Ga dai abin da jakadiyar tona asiri ta rubuta a shafinta bayan ta wallafa hoton jarumin bayan an yanke masa kafa. ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ku duba ku gani wai bawan allah nan moda ashe bayi da lafiya shine su kaniwood ko post wato ko wallafa hoton shi ba su yi saboda wulakanci saboda an gabar shi da kuɗi da a ce mai kuɗi ne za su damu da shi amma dan allah ku duba min wannan rashin tausayi ba ruwanta da rashin lafiyan shi ubangiji allah ya baka lafiya allah ya saka maka sai kuma ta yi tagin wato ta kira waɗansu daga jaruman Kannywood kamar haka. darakta Hassan Giggs, jaruman Hadiza Gabon, alinuhu Adam A. Zango, Rahma Sadau, Nafisat Abdullahi, na Northern Block da Kannywood Celebrity. a kan su zo su ga abin da ta ce. Ta kara da cewa, ina kuke manyan Kannywood, wallahi in dai kuna wulakanta waɗannan bayan Allah, to fa ku sani Allah ba zai bar ku ba. ba ka post komai sai shirme amma bawan Allah nan ba shi da lafiya yana bukatar addu'ar mutane ba za ku iya post ku nuna wa duniya dan uwanku ba shi da lafiya ba gaskiya ba kuma kanku adalci ba kuma wallahi shi yasa kuke ganin koma baya a cikin industry ɗinku. bayan abin da jakadiyar tona asiri ta rubuta ne wani mu'azza mai fejin buɗa aiki dodon jakadiya ya je shafin sai wa jakadiyar tona asiri ta tas inda ya ce hello guys this is your guy ma'azam khalil ib jakadiyan tonan asiri na wannan sakon zan yi inda sai kin ganshi dan sa a tura miki wannan sakon ki gani dan kutuman ubanki kin ce wai mutan kaniwood ba su damu da mu da ba da bai da lafiya ko ka ce wai mutan kaniwood ba su damu da mu da ba da ba shi da lafiya ba su yi postin din shi ba ina zuwa postin din da za su yi shine zai ba mu da magani ko shine zai warkar da mu da kai ka san concern da suke bashi ko lalle sai zo sun yi tireren shi a instagram a'a mutum bai da lafiya ni wannan hoton ma da ku za ku post na Instagram ni a wuri na ma is not okay they have to be praying for him in za su mishi in za su kyautata mishi ba sai sun zo sun gaya maka ba you are a bagger a fool a clown nonsense ka zo ka dinga gaya mutane a inda za su tafiyar da su page in in an saka ana nema mishi taimako ne har inda ya looking for help za su a post za nuna ma duniya amma maybe suna mishi abu silently sai sun nuna ma idon duniya sai sun yi riya kamar da kai ka saba yi jahilin banza jahilin hofi Get out of here, wawa kawai. I saw your post zaka ci ubanka Sannan a kasan wannan hoton moda da jakadiyar tona asiri ta wallafa ta cicciki 'yan Kannywood ne wasu suka yi mata martani. Kamar Fauziya D. Suleiman, mai gidauniyar taimakawa mutane ta ce, An yi masa duk taimakon da ya kamata, shi yasa ba a nemi taimakon kowa ba. Mai fejin Kannywood Film Magazine ya ce, mun taimaka masa da kuɗaɗe da kayayyaki kuma mafi yawa daga jaruman da kika ambata sun taimaka masa amma Allah ne yake ba da lafiya ba mutanen da kika ambata ba wani mai suna salim ba Malla ya ce wallahi ba su taimakon junansu in dai kana da abin hannu suke yi da kai menene amfanin arzikinsu tunda ba za su taimaka wa junansu ba moda Allah ya baka lafiya Allah ya saka fara ne Wani sanso ya yi zagi ya ce, da wani ne ya sayi sabuwar mota da tuni kun yi postin. Khadija Otaki ta ce, jakadiyar tona asiri, ina kike lokacin da Mansura Isa da Saratu gida da suka kai masa ziyara a asibiti har suka yi bidiyo yana cewa bai mutu ba. Miss Nana ta ce, Ya salam, fi sabilillahi, har da ƙafa aka yanke masa? Don Allah ku daina ɗiban kuɗin ku kuna kashe su a wajen yawon ƙasashen duniya. At least ya kamata ku tuna da waɗansu da ba su da ƙarfi a cikin ku. Abubakar ya ce, Salam, manzon tsira dai ya ce ka faɗi alkhairi ko kai shiru, gaskiya ba kuma 'yan da adalci ba, sai dai a koda yaushe sharri kuke bin su da shi. Lokacin da ya kwanta a asibiti na Baraudiko da ke Kaduna, da aka ce ya rasu, ka bi kadin labarin kuma ka bincika taimakon da ya samu daga 'yan uwansa 'yan fim, sannan ka faɗa min idan ƙaddarar Allah ta zo akwai mai iya tsaida ta? Haka zalika, ka same shi ka ji a yanzu 'yan fim sun taimaka masa ko a'a? Ya kamata ku dinga ma 'yan fim adalci, kuna son su, kuna neman kuɗi da su, ku kullum shine ku raɓe su, amma ku ne kuma masu zagin su, jira kuke ku ga sun yi ba daidai ba. Amma da za su yi abin arziki ba za ku saka ba, Allah ya shirye mu baki ɗaya. sakon da ya tsira shine ka faɗi alkhairi ko kai shiru. kuma a tuna dai da ranar tonon asiri shawara ce da tuni ba umarni ba ne duk da wannan surutai da zagi da wasu mutane ke yi shi kansa marar lafiyar wato sani idris moda ya yi bidiyo inda ya mika godiyarsa ga allah da ya halicce sa kuma ya bar sa a haka kana ya gode wa 'yan uwansa 'yan fim suna na muhammadu sani idris kamar yau da jama'a suka sanya ni da moda a cikin harkoki na kamin a wato wasannin kwaikwayo na hausa na fina na yi godiya ga allah ubangiji da ya halice ni kuma ya sanya mun lura da zai sanya ni ƙara jin tsoronsa a cikin zuciyata kuma wannan ya nuna min shara. ba wai allah baya so na bane da dora min wannan allah ya sanya mun ne ina ya kaga cewa kamar da kowa ya kanci allah ya sanya wannan abu cikin ne wannan ya ne ka na kankanin su bai ne da abuwa da ta a mutane sun da lokacin da muka tura wani abu suna tunanin cewa ai suka yi mani ina farin ciki domin farko abin da na ji daɗi shine addu'o'i da suka fara aikowa mana su da wakilai ɗin da suke zuwa a ta mun addu'o'i yau na waye gari na ga amfanin wannan addu'a domin ranar da ake cire kafata ji nake kuma a wannan ranar zan na sauka a jidda zan ci gaba da aikin maka saboda na yi farin ciki fiye da inda kowa ke zato saboda wani lokacin zan shiga kenan kuma daga farkon aikin har zuwa ƙarshe duk wani ƙashi ko wata fata da ake cirewa ina ci kuma suna tambaya ta wurin ina ne yanzu nake ji ana kaza kaza ce ji kuna farfasa kashi kuma gaskiya na fito cikin munna da farin ciki a lokacin zan shiga na bar iyalai na da ƴaƴayena suna ta kuka cewa na riga na shiga tiyata ba san irin halin da zan shigo to da Allah ya tashi fitowa da ni saboda wannan addu'o'i da kuke mani ya kai ga matsayin na fito wallahi ji nake kamar ba ni ne aka wa aikin ba na fito lafiya garas na fito an gani ce ina kyawawan mata na da yayaye na so muka yi ta faman murna da sauransu abuwa za a yi su zo muka yi na turawa aka ɗan ba juna ana kuka da abuwa za ana farin ciki to gaskiya yau na ƙara maimaita wannan farin ciki kamar ran za mu hada mu wannan aiki. saboda ya tunkuɗa maganganun da mutane suke ta faman a facebook cewa ba ma kula tare da junanmu ba ma taimaka ma junanmu to wannan ya nuna alaman ƙarya ce kuma har yin nan nan akan bakata duk in an dauki budget din Najeriya an bani a matsayin taimako kuma zan karbe su amma ni kuma ban yadda kuma ka dauki mala ka je kana yayatawa kana ba da waɗansu account number cewa ga sanin moda yana bukatar wani taimako waɗannan ƙungiyoyi da kuke ganin mu tare da su suna yadda na ba su account number ɗina a matsayin taimaka mun da suka yi kuma a yau babban matsala ta shine in waye gari a ce na samu saɓani tsakanin mu da waɗansu to babu duka uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya kuma wannan abin da aka yi mani ba zan Kada ku manta, ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu, zarci shafinmu na www.idongaretv.com don samun sabbin labarai da ɗuminsu Kasance a tare da mu a facebook.com slash tv instagram.com slash tv da kuma twitter.com slash tv Mun gode.